الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتمنا لله صحيح البخاري هيو مناسبين كتاب التفسير ورنتاش من يو تفسير سورة النمل إمام البخاري رحمه الله تعالى شيء النمل وترواية سورة النمل الحبل ما خبأت أبن لك بوي شيني حبل يخرج الحبأ في السماوات والأرض يعني ما خبأت wasu malamai suka fassara shi ya alamu kulla hafiyatin ya san duk wani abin da yake koyi a san mai da ƙasai wasu malamai suka ce alhab'a ne ruwan sama ya san ruwan sama da suke saukowa daga sama da kuma tsiri da ke tsirowa wanda kwara tana ƙasa in ya saukar da ruwa sai ta kumbura sai ta tarce sai ta tsiro to ya san adadin ƙwara da take cikin ƙasa lokacin da ruwan sama ya riske ta ta tsiro kayan ta tsiro ta bayyana ko ku gani shi Allah ya san da wannan ƙwarar wasu malamai suka fasara alhaɓa shine asir ya san sirrin sammai da ƙasa la kebala معنى لا طاقة لا قبل له بها الصرح كل ملاط دكا دبي اتخذ ذاك لك هكذا من القوارير نجلا <clears throat> شنو الصرح إلى العدو للصرحة wa sarhu kuma akan ce mabini gidan sama al-sarhu wa jama'atuhu abinda as-sawaba ce wa jam'uhu suruhun sarhun suruhun ka karhin wa quruhin wa qirdin wa qurudin وقال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما ولها عرش يعني سرير قدو كريم أي حسن الصنعة مي تاون كيرا وترواية بوهاري حسن الصنعة با حسن با حسن الصنعة مي تاون كيرا وغلاء الثمن مي كادر كتي غلاء كادا اللهم فعن الغلاء والربا muslimina na masu jayowa masu da'a masu mika waya radifa iktaraba ya kusanto radifa lakum jamidatan qa'ima ayayya aw zidni ij'alni ka sanya ni mai gode mani ni'imar kai wa qala mujahidun nakkiru laha arshaha ay bayyiru ku canza gadar wa utina ilma an ba mu ilimi ya hu Sulaiman ma'ana Sulaiman ya ce haka asarhu har yau dai asarhu din nan birkatu ma'in tafki ne na ruwa alaiha Sulaiman ko wa baraba dai ko daraba alaiha Sulaiman qawarira wanda annabi Sulaiman ya sa aka shimfida gilas albasaha iyahu ko da ya cuɗanyen ɗanyen shi ya satar rikita ita matan nan ta abin nan saba ko bilkis kamar da malaman tarihi ta sha bilkis in sa hatta biya tafki ne na ruwa to amma sai aka shimfiɗa gilar sama sai aka kai karagan mulki ta annabi Suleimanu aka aza sai aka ce ta taho da tattaho tun da gilas na ga ruwa ba ta ganin gilas din sai ta ga kamar ruwa na shi da sai ta kware zanen ta haka don ta tsoko makawarta ta aza gilas na eh ta aza ruwa na ta ga gilas din kenan ya kai matuƙa da zama ne dan silili har ya zan ba ka iya bambance ruwan da shi da za ta shigo ita ta aza ruwa na ta aza sai ta saman ruwa na yake zaune bisa ka raga ashe gilas na aka shimfiɗa saman tafki ga tafki ga ruwa karkarkar amma ga gilas sama to ga tare ga annabi sulaiman saman ta ya zauna sai aka ce ta taho ila la hada kullu sah ha wa hasifat hulujatan wa kashafat an saqiha ila innahu sarfun mumarrad min qawarir birkatu ma'in tafkin ruwa jam'uhu burafu tafukka sura ku to imam bahari rahimahullah ta'ala ya kai karshen tafsirin suratul namli a tafsirin ɗaiɗaikun kalimomin ta baki wannan shi ka nuna babu hadisi wanda ya cika sharuɗin imam bukhari a tafsirin suratul namli bale ya sawo shi saboda kayan hadisi ya shigo a cikin sahih buhari sai ya cika sharuɗin imam bukhari ko da ya inganta in bai kai matsayin sharuɗan nan na littafin nan ba zai shigo ba saboda ka zai kace a cikin wasu littattafai kira irin sahihu muslim tirmidhi nasa'i abu dawud ibn majah da sauransu nasu kitabu tafsiri ya yi ka samu hadisai masu fassara ɗaiɗaikun ayatu suratun namli ya ishe kama ka diba tun daga tafsir ibn kasir a suratun namli kaga irin hadisan da ya kawo wajen fassara ayoyi kuma hadisai ingantattu amma duk da ingancin su ba su kai ingancin da yake su shigo cikin littafin ka ba shi nuna littafin nan kafaitaccen ingantaccen tabbataccen hadisai a ciki ne hmm? al-qasas wata riwaya suratul qasas kullu shay'in halikun illa wajhahu komi halaka zai sai fuskar Allah illa mulkahu wasu malamai sun fassara sai mulkin Allah wai ƙalu ana ta illa ma uri da bihi wata hulla duk komi banzari in ba a nufi fuskar Allah da shi ba ma'ana duk abin da ba a Allah da shi ba halikun lalatacci na wa ƙala mujahidun al'ambaru al-hujjaju fa'amiyat alaihimul ambaru hujjoji sun ruri sun makafta da gare su kauluhu innaka la tahdi man ahbabta wata riwaya akwai ba walakin Allah ya hadi man yasha fassara fada Allah mai girma kai annabi ba ka iya shirye da wanda kake so sai dai Allah shi ke shirye da wanda ya so haddathana abul yaman akhbarana shu'aib an az-zuhri qala akhbarani sa'id ibn al-musayyib an abihi daga babane wani ne kenan al-musayyib qala lamma hadarat aba talib bin wafatu lokacin da rasuwa ta halarto abu talib ja'ahu rasulullah sallallahu alaihi sai manzo Allah zuri ne fa wajada indahu sai sama a wurin abu a ba jahl alaihi la'inullah wa abdullah bin abi umayya radiyallahu anhu bin al-mughira fa qala sai ke ai anni ya kai ɗan uwan uba kul ka ce la ilaha illallah kalimatan ta zama kalima uhajju laka da zan yi maka hujja da ita bi hada ita inda Allah a wurin Allah fa qala abu jahal sai abu jahal yace alaihi la'inullah wa abdullah bin abi umayya da musayyab din can na farkon hadisi musayyab baban sa'id a tarkabu an millata abdul muttalib yanzu kana kyama daga addinin abdulmuttalibi suka tare shi suka hana shi ce la ilaha illallah falam ya zala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai bushe ba ya aribuha alaihi shina jitta mai kalmar shahada wa yu'idani su kuma suna maimaita mai bitirkal matsala da waccan magana duk annabi yake mai kace la ilaha illallah sai ce yanzu zaka bar addinin kakanka hatta kala abu dalibin har abu dalib ya ce akhira ma kallamahum karshen maganar da ya da su sai ce ala millati abdul muttalib shi shina akan addinin abdul muttalib wa aba an yaqula la ilaha illa allah ce la ilaha illa allah fa anzala allah fi allah sakar da ma kana lin nabiyyi bai halatta ga annabi ma kana bai halatta wani wuri kuma ma kana bai yiwuwa ma kana lakum an tumbitu shajaraha bai yiwa ki dare ko oh fa anzalallahu ma kana oh to ke dare ni ko ta wa aba an yakuna la ilaha illallah afwan qala fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce wallahi la astaghfiranna laka wallahi zan roƙan maka gafara malam hunha malam hunha anka ba a hane ne daga in roƙan maka gafara ba fa anzalallahu sai Allah saukar da ma kan lin nabi bai halatta ga annabi wallazina amanu bai halatta ga mu'minai an yastaghfiru lil mushrikin suru kamma mushrikai gafara wa anzalallahu Allah saukar fi abi talibin game da abi talibin fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace ma annabi innaka la tahdi man ahbabta ka shirye da wanda haka so walakin Allah yahdi man yasha Allah shi ke shirye da wanda ya so Allah ko ya shirye da wanda ya so Allahu akbar da musayyab da abdullahi bin abi umayya da abu jahali su sun kai eh sun ka hana ba abu dalib ya ce la ilaha illallah amma sai gashi da musayyab da abdullahi bin abi umayya sun musulunta yanzu in mun ambace su ce mutum radiyallahu anhu musayyab radiyallahu anhu abdullahi bin abi umayya radiyallahu anhu amma abu jahali shi kan bai sa'a ba yana jahili ya mutu jahilcin da gare ka ana mai duba in ji mai waka ko to mu sai gashi waɗanda da sun kai tsaye sun ka samun ga yan mutu mushriki Allah ya ce ce su ya ne musulunci gare sun musulunta musayyab ya musulunta haka Abdullahi bin Abi Umayya to wannan hadisi yana fassara wannan aya yana ma nuna shina cikin asbabu nuzuliha Ku shi ne mafarin sabkar ayat قال ibn عباس ibn abbas ya ce ulil القوة ma'abuta ƙarfi تاك أرهي لا usbatu, mutum goma duk ba su iya ɗaukar su min rijal daga cikin maza hmm? ma'ana kenan usbatu kamar mutum goma ko zuwa sha ɗaya ana ce musu usbatu wa nahnu usbatun a gani latanu'u latufqidu tana nauyi farikan illa min zikirin Musa zuciyar wa annabi Musa ta zama mayausinciya ba komai cikin da sai tunanin annabi Musa ɗanta da ta jefa a cikin ruwa a cikin akwati alfarhina almarhina masu farin ciki na takama qasihi ittabi'i asarahu bi sawulai wa qad yakunu yana iya kasancewa an ya kussal kalama ya bibi magana kussihi ta yake bibi labari ne kussihi bi yiwa saboda haka kassa habarahu kassa asarahu da ana cewa nahnu naqussu alayka muna laba muna bibiya maka labari gaba gaba dalla dalla an junubin fa bafarat bihi an junubin ay an burudin daga nesa an janabatin kuma ana ta an janabatin wahidin a luga duk guda ne da an junubin da an janabatin duk ma'ana sai an burudin wa alijtinabin kuma ana ta alijtinabin aiban duk ma'ana sai an burudin yaftishu wa yaftushu don ana cewa yana damƙa ko baɓasha ya fushu. ya fushu ya ta miruna ya ta shawaruna suna shawara tsakanin junansu ya za su yi to daga inda malam ya ce ƙalabun abbasin zuwa nan zuwa ya ta shawaruna ga wata riwaya ta buhari babu shiga ba ɗaya al-udwan wal ada'u wat ta'di wahid duk fassara su guda udwan kidar iyaka haka ada'u haka ta'di anasa yani asara, yagga ko ya tsinkai al-jizwatu qita'atun galibatun wani guntu mai kabri min al-hashabi na hicci laifa fiha lahabun da ba halshen wuta garwa shi kenan ko wa shihabu fihi lahabun shi ko shihabu abinda adda halshen wuta shi aka ce mashi habu wal hayyatu a mace zai kuma jinsi jinsi ne ba jinsi guda bane aljannu akwai nau'in mace wanda ake ce ma wal afa'i akwai kuma afa'i wal asawidu kuma akwai asawi janu yan kanana kananan nan a fa'i kwamarci a sawido jam'in bakin maciji ridi'an mu'inan mai taimako ƙalabun abbasin yusa dikuni yana gaskanta ni wa ƙala gairuhu wani Ibn abbas ya ce sana shuddo sanu'inuka za mu taimake ka kullama azzabta shay'an duk sadda ka karfafi abu Faƙar da ja'alta lahu abudan kamar ka sanya mishi damci ma'ana ka taimaka mishi maqbuhin muhlikina ko muhlakina hmm? muhlakina wadanda aka halaka wasalna wa laqad wasalna alqawla ay bayyanahu mun bayyana shi wa atmamnahu mun kammala bayani yutuba ilayhi samaratu kulli shay yutlabu ana kawowa basirat عشرت بقرة يعني عشرت بقرة معيشتها أي بغت وبغت تاي دقاوة تاي ظالمشي أصل أبن بصرت في معيشتها تساعد شاهي في في من نصب بنص الحافظ منصوب بنص الحافظ شاكي جماعة التوصل da yawa alƙarya da ta lalace saboda ingancin rayuwa ta ingancin rayuwa da jin daɗin rayuwa ya mata yawa ya barkace ta ya lalace ta ya sa ta kashe ta fandari dama ɗabi'a ta ɗan adam kenan ɗan adam in ya cika wani lokaci sai ya noce kalla inna insana la yabgha ar istaghna ar istaghna sai wanda Allah ya tsare fi ummiha rasula ummil qura makkata huwa makka wa ma hawlaha da zagayenta haka ne ko tukinnu tukhfi ma tukinnu duro tukhfi abin da ke boyewa a shai'a na boye abu ai akhfaituhu na boye shi wa kanantuhu kuma ana ta kanantu ai akhfaituhu wa azhartuhu ko na bayyana shi kenan yana cikin aldad ana cewa akannahu ya boye shi kuma ana cewa akannahu ya bayyana shi wai ka annallaha mithlu kwatankwacin cewa alam tara annallaha saboda ka wai ka annallaha za ka iya fassara shi ashe baka sani ba Allah ya kudu rizqa liman sha yana yarwata arziki ga wanda ya so yarwata ma wa yaqdir shi takaita shi shi kumdata shi ga wanda ya so kumdata ma yuwassi alai wa yudayyiq alai ya yarwata arziki ko ya mace shi babun innal ladhi farada alayka alqur'ana haqiqa wanda ya sabkan maka alqur'ani laraduka ila ma'ad حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا يعلى حدثنا سفيان الأسخري سفيان الأسخري بيد عزيزي أتكن بهاي سيوانا سيوانا من قوة تشكين كتاب الجنائل كنا شي كنا عدد سنة سفيان الأسخري ياك آي لكنا مضا مطابقة كنين يبقو أن إكرما أن ابن أباز لرادتك إلى معادن فصرت إلى مكة Allah Ubangiji zai saukan maka alƙur'ani wanda da'awar alƙur'ani ita an mawarin sha su fitini mabiyanka su fitini ka har su kore ka da garin da ka so makka mahaifarka to Allah zai sake mayar da kai makka cikin daraja da girma lokacin da suna da su kuma shi a fassara tabbatatta daga magabata na gai karatu ka ila ma'ad amma shi a wawaye ka Allah shi nuna musu abin da suka so tafsirin suka wannan aya Allah zai tadda annabi Muhammadu kayan ranar alkiyama sai a tadda abubakar da umar da usman shi musu hukunci saboda azzalumai na sun amshe halifanci ba su ba aliyu ba wal iyazu billah makaryata wai sannan ya koma mutuwa daga baya akhzahum ta'ala wa abu afa shaukatahum to wannan fassara ta su fassara ce ta ƙarya hmm. al-ankabut suratul ankabuti qala mujahidun mujahid ce mustafsirina balalatan kwararri akan banna sun kware akan banna wa kano mustafsirina sun kasance ƙwararri a fagen ɓanna ka kusa duk wanda Allah ya ce ma ya ƙware ga ɓanna to aiki ya baci dalalatan ƙwararri a ɓata mutafawwiki na duk dalal wal iblal sun ƙware a ɓacewa da ɓatarwa ka tsauli ne maradu alal nifaq maradu al sun koki akan munafici maradu alal nifaq to haka na mustaqbiri wa qala ghayruhu wani mujahid yake al hayawan wal hayyu wahid wa inna ad-dar al akhirah la hiya al hayawan ce rayuwa fala ya'lamanna ai alima zalika ya san wannan inna ma hiya fassara fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu haka fala fali fala yamiza fala yamizu Allah hmm. fala yamizu Allah ba ta yi mulaji ba ba hmm. ba abin da zai sa a yi mai nasba ai eh da da kasara eh, to mugu na zai sa eh, fata <laughs> eh. lallai kauluhu falayamiza dubifa fatil asli an yi mai wasali a asali al wanda aka buga da sukunin lam fal yamizu Allah wata riwaya ma fal da karme lamu wa fatahi zai fal yamiz fal yamiz Allah kenan huwa sahawan zahiri yace amma kuskure na tabbatacce hmm? fala tun da fasara fala ya'lamanna za a yi kenan fasaha ga lamun ya yi ko da can ba fal ya'lamanna shi ba kalimar da za ta fasara biya ta kai ga wadda ga wadda take fassara ka qaulihi li yamiza Allahu al-khabith kamar cewa Allah Allah zai bambanta lalatacce da dakwarai ma'ana fal ya'lamanna Allahu Allah zai bambance sai Allah ya bambanta har na kware ya haita daban mugu ya haita daban asqalan ma asqalihim nauyin tare da nauyinsu auzara ma auzarihim zunubai da su za su ɗau nauyin zunubai da zunubansu Abdurrazzaq ya rawaito hadisi daga Ma'amar daga Qatada akan fasara wannan aya man da a qauman ila dalalatin fa alayhi mithlu auzari duk wanda ya kula mutane zuwa ga bata to zai samu daidai gwargwadon adadin zunubban su wanda sun kafi shi to ka mai kiran mutane zuwa da akwai matsala a kai Allah ke alif lam mim ghulibatir rum ma'ana suratul rum tafsir suratul rum fala yarbu man a'aba yabtaghi afdala duk wanda ya bada wani abu dan ya samu abin da yake shi فلا ajra له فيها بدا da lada gare ta wa sun fassara wa ma ataitu ليربو riban li yarbu li yarbuwa fi amwal an-nas fala yarbu inda ta buki abin da aka ba su buki in wata harka ta samu don ka ba shi dubu biyar kai ko in ta ta samu ya baka dubu bakwai to shi kenan dai ya ka ba shi dubu biyar ya baka dubu bakwai baka da lada wurin Allah bai da lada wurin Allah fala yarbu inda Allah amma yana taimaka mai da kai don Allah ba bisa ga al'adar buki ba to wannan kana lada wurin Allah don ba jiran haka shi baka ba kuma har in bai baka ba ba za ka ji ka ba shi baka ji ciwo bai baka ba balle har irin mata da ka aika a hanzu in ba kawo ba to buki bai da lada na wurin Allah sabu tafsirin ibnu kasir kadiba da qurtubi akan wannan malamai da yawa sun tafi akan wannan aya tana nuhin buki shi an ma'ana wa ma atatu min riba abin kun ka ba na ƙari don ya ƙaru cikin dukiyar mutane ka ba shi dubu ɗaya ba ka dubu biyu to fa za a rubo inda Allah ka yi ka ba dubu ka samu dubu biyu kai kuma ka mai san mai dubu uku ya mai san mai dubu hudu kai kai haka nan amma dai wurin Allah ko yi ba ku da ila gane misali ko hmm. qala mujahidun yashbaruna ana sa musu nishadi da murna amuna ana ni'imtar da su ma'ana yan aljanna a kowane lokaci da Allah zai ba su shakatawa wani sauti mai daɗi waƙar ƴan matan aljanna horon ne a cikin aljanna da sauti mai daɗi wanda da wanda a duniya zai ci sautin waƙar nan ta matan yan aljanna mutuwa zai saboda rayuwa ga ta duniya ba ta iya ɗaukar daɗin wannan sauti sauti da daɗa eh? saboda haka al ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala yana da da aka ce rawdatul muhibbina rawdatul muhibbina a cikin yake faslu sifati jina'i nisa'i ahli al-janna fasalin sifar wa da 'yan matan aljanna ka waka zaka ji waka ka sha sauti mai daɗi mai shiga jiki wanda in nan duniya na mutum ji waka nan zai aljanna mutuwa zai saboda daɗin wannan waka. ba irin waɗanda ba su kyaka ba ana buga musu karuwa da robobi da sauran Allah ya jishe mu a cikin kuma nuni ya amil kai ya ta wannan babi na waka yan matan aljanna a babarani ya rubuta cikin al-kabir hadisin duk da yana da magana ga isnadi yusta'anasu bi yamhaduna yusawwuna al-mabaji'a fa li anfusihim yamhadun kanka kuka gyara ma wurin zama duk wanda ya aiki na gari kai da ya gyara ma wurin zama shi ne yusa wunar mabaji suna gyara ma kansu wurin zama in kana so ka gyara ma kanka wurin kwanci a cikin kabari ko ka bata wurin kwancin ka Ka gyara ma kanka wurin zama bayan tsayin alkiyama ko ka bata ma kanka wurin zama bal anfusihim yamhadun alwataku fatar alwataqa yakhruju min khilali almataru ruwa قال ابن عباس هل لكم مما ملكت أيمانكم في الآلهة وفيه ko kuna da daga cikin abin da daman ku yan mallaka na gumaka ko na sha'anin bayi wanda za ku same ta abokin tarayya da dukiyarku har yau ba a samu cikin masu bauta gumakan nan wanda adda raƙumi duhu ya ce ɗari biyar na gunki na ɗari biyar an nashi ma sana ko zalika o ma fa'adu. ko kuma in bayi na ba a samu wanda ya sai bawa shi ya toshe kasuwa ya taho da shi gida ne shi da mata biyu ce to kaga mata guda ta ka ta taho guda ta mu raba gonaki na naka rabi naka rabi nau gida ma rabi naka rabi nau dukiya ta gaba da rabi naka rabi nau a kome yadda da haka to in ku da abbayi ba ku yadda ku tara bayan ku ga kayan ku ya za ku tara bayan Allah ga haƙƙin Allah wanda shi ne bauta a gani takhafunahum kuna tsoron su an yi rifukun su gade ku kama ya rifu a ba'da mawa da junan ku ke gadon juna Ya ya tafarrafuna rannan za a rarraba fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wamtazu al-yawma ayyuha al-mujrimun fasta ka farko ka bayyana da abin da aka hore ka wa qala ghayruhu du'fun wa da'fun lugatan lugaduni don ramni aka nufi wa qala mujahidun as-su'a al-isa'atu munana muguntawa jaza'ul musii'ina shine sakamakon masu mugunta aiki حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بينما لوكة رجل ونمت يحدث شنا بعد الأباري في كندتا أتكن قبيلة كندتا فقال فيك يجيء دخان يوم القيامة رانا القيامة وانا هياكي زي كهو فيأخذ بأسماء المنافقين شريك جن منافقين وأبصارهم يريك جن منافقين ya akudul mumina shi hayakin zai shahi mumini ka hayatin zukami kamar sifar majina zukam majina ina sai muka rikita da muka ji wanga magana ta shi wannan mutumin Hankalin mu ya tashi cewa a shi na alkiyama a wani turnukun haƙaƙen hayaƙi da zai zo ya dami kafirin munafukai ga cinsu su da ganin su amma mumini zai dan ci hayakin kamar kura-kura majina haka fa a sai dubna mas'udin sai na zo ni ibnu mas'udin in ji masu wa kana ya kasance mutaki an jinjire ko wani cimai shi ne mas'udin fa gabe ba sai ya hushi ba da sai ta sani, ma'ana shi masudin ne cewa karewa ya ga wanda mutumin sai ce to bari ta inna mallami ne ibnu mas'udin sahabi ya bincike shi ji shi haka abin yake sai karanta mai da wancan mutumin ya ce ibnu mas'ud shi na kincire sai ya hasala ya fusata sai ta zauni faƙala sai ce man alima duk wanda ya san ilimi falle kul shawad duk wanda ya san ilimi shawad ilimi wa man lam ya'lam wanda bai san ilimi ba falle kul ya ce Allahu a'lamu Allah adda sani fa inna min al-ilmi haqiqa shi na cikin ilimi an ya kula mutum ya ce ma la ya alamu ga abin da bai sani ba la a alamu ban sani ba ilimi na in an tambaye ka abin da baka sani baka ce ban sani ba cewa ban sani ba ba jahilci na ba cewa ban sani ba ba kasa ba ba hadar girma na ba a ilimi na ma kashi daga ibnu mas'ud yana cikin ilimi ka ce ban sani ba kuma ilimi mai hutawa ba ka wahala kanka ba saboda haka wannan tarbiyya ya kamata mu rike ta mu sa ta nasba a ayyuna da gaban Ko komai an ka tambaye mutum bai tsakari da Allah in ba fage ne yana ba bai sani bai ce bai sani ba karantarwa ba kai an kawo ga wuji wanda baka sani baka ce to nan ban san shi ba sai na bincika shi kenan ya yi tawassara ma ɗalibinka ba daidai ba daga baya wani gobe ya gano ba daidai na ba kaga in dai ba haka so kaga ba ka rasa shi kenan in don jir in don kila kanka ji kunya ko don kai kana ganin in kace baka san kaza ba girman da zai to in ka fassara da murkushe to za a yi bincike dan gaba a gane kuskure na ka fassara ka rufe don ka rufe don girman ka kenan to girman ya faɗi saboda ka in ma girma haka so ban sani ba ita a yi samun girman in ba haddon Allah ka kai ba to ta haifar mata girma bisa ga ƙarfin hali ka fassara abubuwa da ba haka ne yake ba ka gani fa inna Allah Allah qala ya ce nabi ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam kul ka ce ma as'alukum alaihi min ajr ban tambaya ko wata shinga akan shi da wanda sakon Allah wa ma ana min al da kuma ni ban cikin yan kallafa kai abinda baka sani ba ka kallafa ma kanka ka kallafa ma kanka abinda baka sani ba ibnu hajar rahimahullahu ta'ala a cikin fatawar bari ce man kallama fi gairi fannihi a tabil jari duk wanda ya tsoho baki ne ga abin da ba fage ne ba sai ya tattawa da abubuwan ban mamaki kwarai da gaske ko a gani to kakka irin wannan in baka sani baka ce baka sani ba kakka zama irin wanda ya ce wata raku ka ka'a ma kana ganin kukoki tsaitsaye ko faƙan na bi hulqin wa fi falqin yace ya fafaki annabawa faƙan na ya fafaki annabawa fi hulqin da karamin kulki wa fi hulqin da babban kulki walam yudanu ko kusa gare mu ba kaga banna da haka ko ne yana kasar da ɗalibi ne na hawo yake mallan shi ni an da bajiruri sai ta kawa ce to kaga yanzu ni an tari kai an bajiruri kaga <laughs> dole na shirme na haka wani yana kan da hadisi shi bai karanta ba a dan abin da nake cewa hadisi sauki gare sai ce wa in ta'ammara alaikum abdun ko da bawa ya hore ku kaga ba ka ausara sai ba wa in ta'ammara alaikum abdun wa in sara alaikum amiran ta'ammara sara amiran ko da bawa ya zama shugaba a gare ku sai ce wa in ta'ammara alaikum abdun ko da bawa ya hore ku to irin wannan duk katsalanda ta ga abin da mutum bai sani ba kila da wani dan kware-kware larabci ne bai aza gaba ga malami ba aka sanar sai sai ya fada ɗaya ta bankaura hmm? wa man nala al-uluma bi ghairi shaykhin yadillu an as-sirat al-mustaqim to kun sha abin da ibn mas'ud ya ce a wa inna quraysha wa to ga fasara ta kware game da wannan duhal din da shi wance fassara sai ibn mas'ud ya ce ƙorai shawa abba'u al-islam sun yi jinkiri daga musulunta sun ci su musulunta fada'a alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya musu baka addu'a fa qala ki allahumma a'inni alaihim ya ubangiji Allah ka taimake ni akan su bi sabbin da shekara bakwai ka sabbi yusuf kamar shekaru bakwai na annabi yusuf na bai sabbin ijabu fa akhazatuhum sanatun sai wani ya kama su hatta halaku har suka halaka fiha a cikin wannan shekara wa aka mai tata har suka kama cin musai wani kisama har suka kama cin kasa. ƙasan na kodaki na cikin kasa sun kode sai a same su a daji a dama a sha saboda yunwa wayar rajulu ma bainal sama'i wal ardi ka hay'atid duhani saboda matsakin yunwa har mutum in ya diba sama sai ya ga tsakanin da sama sama da ƙasa kamar hayaki kamar hayaki tsakanin sama da ƙasa fa ja'ahu abu sufyan sai abu sufyan ya zo inda annabi fa qala ya muhammad ita ka zo ta amuruna tana wurin mu bi salatin rahimi da sata zumunta wa inna qawmaka qad halaku ga mutanen ka dangin ka suna ta mutuwa saboda addu'arka fadin Allah ka roki Allah faƙara'a sai ya karanta farta ɗin ka jira yau mata a ci sama da sama za ta zo bi duhanin mubinin da hayaƙi bayyananne ila ƙauli ya a'iduna innakum a'iduna ko an ko an gurin ya mutu azabu ko ma za su afa yukshafu anhum al'azabu inna kashifu al'azaba qalilan innakum a'idun to ibnu mas'ud yace afa an anhum azabu al'akhirah in haka na shi wancan wanda ya fasara ce hayakin ranar rana wanda zai riƙe gani da jin munafukai mumini ko sai ya ji shi kamar majina in haka na to ya zai fassara cewa in na tashi bul azaba qalilan in haka na ra'ar kiyama wani na za a warawa azaba cikin munafukai ko kafirai kuma da baya a jaya azabar ka gano da kenan ba a lahira na aka magana wannan ba hayakin duniya na aka magana shi ko wancan sai fassara shi da lahira Iza jaa idan hayakin ya idan hayakin ya zo sun ma'adu ila kubrihim sannan su koma zuwa kafirkin su hmm? a yi kushe fa'an humul azabul akira iza jaa azaban lahira ita ta musu tana ana kurinye musu sannan kuma su koma su yi kayaci lahira shi ya fassara kenan wanga hayakin ba a lahira ba ne a duniya na tunda har kurinye yawa za a yi sai ya jaye abin sannan su koma sannan kuma abuwa mai san musu kaga wannan hadisi akwai tsawata mai karfi a ciki ga wanda ka yashi da ƙarfin hali shi fassara alƙur'ani ko hadisi ba bisa ga cancanta ba babu ilimma babu sani na ƙa'idodi da hanyoyin da salailan maganganun larabawa to abin da ya ga wanda bai sani bai ce bai sani ba sai ya huta ba ce. ban sani ba ilimi na ka yi magana ga abin da ya addinin Allah ba da ilimi ba bisa ga ƙaryar hali da jahilci matsala ta babba shida cikin babban zunubi kuma wa kowa ƙarya shida da sauƙi banda wa Allah da manzo Allah ƙarya duk wanda kawo karya mai sauƙi na bisa ga kawa Allah da manzo ne ƙarya saboda ka in kai magana a cikin addini walau ka wa Allah ƙarya walau ka wa manzo Allah ƙarya don ko ka ce Allah ce ko ka ce manzo Allah ce ko ka fassara maganar Allah ba haka ba ko ka fassara maganar manzo Allah ba haka ba to ka ko akwai matsala kwarai da gaske kowa duniya da ka sani gara wallahi kai ne kai da kawa Allah da manzo ne saboda haka kowane ilimi shi na da matashiya dai da tsakiya dai da sama dai ya kana son kai magana a cikin ilimin a addinin Allah to ka bari sai ka sun tsaya ka san abin da kaka magana a kai Ta'ala قوله تعالى يوم نفتش al الكبرى ranar da za mu yi damƙa damƙa babba yau wa badar ranar bazar kenan an ka damƙe manya manyan kasar da ran an ka damƙe abu jahal sai ga shi ɗin kwanci kamar ku ga shi kwanci kamar ɗanguna wani zama yau ma badar shi ko ranar badar kuma shi na mai ta'alika ce kaulu li zama yau ma badar kala shari wa huwa almi al'asar shine kame kamewa kame su don an kashe mutum saba'in kuma an kame mutum saba'in kenan albatashul kubra kashe mutum saba'in lizama kame mutum saba'in alif lam mim kulibatir rum ila sayaglibuna wa a rum kadama ba bayani akan rum ya rage ya wuce ma'ana lokacin da mushrikai suka kama farin ciki suna murna mushrikan makka cewa majusawa ko mutanen abin nan bangaren iran da sauransu sun ci rumawa yaƙi don su rumawa a halin kitabina su ko waɗancan asunana arna saboda haka sai suna ta cewa su mushrikai da basu littahi abokansu waɗanda suke fa'a su daidai da su waɗancan majusu da basu littahi rumawa da adda littahi su ko su asfa'at mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama don haka kenan sai su aka cewa nasu bangaren an yi nasara tunda waɗancan jama'a da a irin su so ne jayi irin mutanen annabi Muhammadu masu littafi sai Allah ce to an an rinjaye rumawa kam amma bayan wasu 'yan shekaru su ma za su rinjaya sai ku a kwana a taya sai gashi an yaƙi rumawa so jaya sai Allah tabbatar da haka babu ko babu la tabdila li khalqillah babu hurhure ga addinin Allah kamar labari na aka bai bi ma'ana hani kakku hora addinin Allah ku ba ta addinin Allah ya yani lidinillah halqul awwalin ay dinul awwalina addinin mutanen farko khuluqul awwalina ko karerai na mutanen farko wal fitratu al islam kalma al fitra fitratu allahi allati fatara an-nasa alaiha to musulunci aka ne ma'ana dukkanin mutum Allah ya halicce shi da caji na karfan musulunci sai dai a birkice shi bayan ya shigo duniya ta hannun waɗanda ya tashi ƙarƙashin su حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود با وني وان ذا عايبا إلا يولد على الفطرة face an haife shi akan halitta wanda Allah halitta yan adam akan ta ta karɓar caji Ba a abawahu sai dai uwaye na yi wa hawi dani yi kai mai tarbiyya akan yahudanci an yi nasirani ko su mai tarbiyya akan nasaranci an yi macci sani ko su mai tarbiyya akan majusanci kowane da ana haihuwa sai haka kama tuntajul bahimatu kamar wada dabba ka haihuwa bahimatan dabba jama'a a gaba ɗai hal tuhissu na fiha min jada'a ko kun taɓa ganin wata ƙaguwa ga dabba an dabba ta taɓa haihuwar dabba an haka da wutar da hanci ko da kyagaggen kunni ko da wuta da wuta da aka yi musu sai dai in sun taho duniya wanda suke karkashi ne shi wuce musu kunne ko hanci ko ya musu wuta ko amma dai a yadda a kora rakumi ko maraka ka gane shi da hudaddan hanci kamar son noma ko da yankakken kunni ko da alamun wuta wanda an kayawa da ya zuwa da cikin uwa sai ana gani ya garan sai dai a kwana a tashin mai shishi mai ko to haka da yake in ya to yana tahowa lahiya lau sai dai ƙarƙashin hannun da ya tashi shi ya azashi bisa ga hanyar da ya azashi ثم يقول سنه فطرة الله التي فطر الناس عليها halitta Allah kenan da ya halicci mutane akan ta la tabdila li khalqillah kakku canza addinin Allah zalika dinul qayyim wannan shine addini ne kake da babu karkata a ciki ne idan ne kamata mu tsaya furta Luqman insha Allah subhanahu wataala sallallahu tawfiq subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa